أعوذ بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم yau sha uku ko yau sha uku ga watan zilqaida eh, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da ranar biyar ga watan bakwai shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 117 a cikin karatunmu na aljami'ar sahih na imam al-bukhari har yanzu muna cikin kitabu mawaƙiti sala babu ƙaba isala za mu tashi babi na 38 shine babu ƙaba'is salawati al'ula fal'ula hadisi na 598 ba قال المؤلف رحمه الله باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى na'am yace babu qada'is salawatil ula fal ula Babun raman rama salloli na farko sannan na sannan wanda yake binta sallar farko sannan wanda yake binta wato shine wanda malaman fiqh suke cewa wato at-tartibu bainal fawaid jerantawa tsakanin salloli da suka da suka wuce a cikin wancan darasin mun yi magana akan a rama sallah da da a sabani akan wajabcin rama sallah ga wanda ya bari da gangan ko mun yi ko muka a ce jumhurin malamai akan cewa wajibi ne akwai akwai wanda ya saba kamar yadda muka faɗa akwai wanda ya saba shine wato al-imam al-hassan al-basri kamar yadda muhammad ibn nasir almarwazi ya yi a cikin ta'azimu qadris sala ya kawo dogon magana akan sabanin kuma wanda a riwaya ce akan matabar imam ahmad wanda su aljawzajani da su albarbahari da ibn babba daga cikin malaman matabarsa da kuma abubakar humaidi malamin bukari duk suka tafi a haka amma jamahirin malamai kusan ɗaukacin malamai shine akan cewa wajibi ne mutum iya bar sallah ya rama ta saboda abin da suka ambata na alkiyas al'aula idan an yi ga wanda ya yi ga wanda ya manta ko ya bacci an ce ya rama to wanda ya yi da gangamin babu aula to sai dai duk da cewar ana cewar aishi mai bacci da wanda ya manta saboda abin a laifinsa mai sauƙi ne shi yasa aka ce yana da kafara tunda ya zo a hadisin la kafara ta laha illa zalik ba ta da kafara sai wannan kamar mutumin da ya yi rantsuwa ne a ya ce zai yi abu to idan ya warware rantsuwar zai yi kafara amma wanda ya yi rantsuwa da gangan ya san ƙarya ne to ita ba ta da kafara ita ce yaminul gamus mai kutsa mutum cikin wutar jahannam ita ba ta da kafara saboda girmanta to sai suka yi kiyasinsa kamar wannan suka yi kiyasinsa ga wannan sai dai alama daukakin sarki kamar ya ce koyaushe suka tuna alama maɗaukakin sarki ya farlanta ma mutane salloli biyar to kuma tunda Allah ya ce aqimi salata li zikri ka tsayar da sallah idan ka tuna saboda idan mutum ya tuna cewa ai ya yi wata sallah da gangan bai yi ba bisa wannan umarnin ayar wajibi ne ya rama haka zalika umumin hadisin fadinullahi ahqqu a ahqqu an yuqda Allah shi kowa cancantar a biya shi bashinsa duk waɗanda sa cikin dalilai shi yasa ma hatta waɗanda wato suka ce kiyasi shine ba za a yi ba kamar ibn al-mubarak sai ya ce mutum ya rama saboda al-ihtiyat na'am to wannan kuma akan tartibi din ne wajen rama sallolin na'am musaddad ibn musarhad yahya ibn sa'id al-qattan daga hisham ibn abi abdullah al-dastawa'i qala yace yace yahya ya zanta mana hadisi shine ibn abi kathir al tai daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf az-zuhri daga jabir ibn abdullahi al-ansari ya ce Umar ya haɗu ranar yakin gwalalo ranar yakin handak yana tsine makafiransu wato ma'ana kafiran ƙuraishi ya ce na kusa ban yi sallar la'asar ba har sai da ta faɗi wato rana kenan ba sai ya faɗi fa'ilin ba hatta tawarat bil hijab kamar yadda Allah ya ce ba sai an faɗa ba an san ita ce da ita ke faduwar na'am ya ce eh, fanazalna buthan sai muka sauka cikin wadil buthan sai an ya yayi sallah annab sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba'da ma gharabat shams bayan rana ta riga ta fadi sannan ya yi sallan magarba to menene shahid a nan ya yi sai da ya sallar la'asar sannan ya yi sallar magarba to wannan shine ake ce ma a tartib bainal fa'itati wal hadira tartibi tsakanin sallar da ta wuce da ake ramata da kuma ta yanzu tunda kaga har rana ta kusan faɗuwa. rana ta kusan faduwa wato kenan in aka tashi za a yi sallar in rana ta kusan faduwa ko da ya kai cewar lokacin sallar magarba wato idan idan ya ce ya yi sallar ba da magharabatin shams bayan rana ta riga ta faɗi to kaga ya nuna cewar sai da ya kaddamar da fa'ita din sannan ya sallar magarba to musamman akan wajen malamai da suke cewa lokacin sallar magariba ta kurarre ne gwargwadon yadda za ka sallaci sallar magariba bayan faduwar rana shine iyakan lokacinta kamar yadda yake a matabar malik kaga ya nuna kan cewa ko da lokacin sallar yanzu zai fita kuma kana da fa'ita a kanka sai ka ramata sai ka ramata to akwai amma kaga shi buhari sai ya dauki hukunci wanda yake mai gamewa duk da wannan ya zo ne tsakanin alfa'ita da kuma alhabira to shi kuma sai ya ce ga baki ɗaya wato as-salawat al'ula fal'ula yadda ka rasa su haka za zaka jeranto su ta farko sanan wanda take binta to sai kawo wannan hadisin wanda bai zamanto dalalarsa bai zamanto cewar a mai gamewa ba tunda wannan magariba ba ramuwa ake ba ko shi kuma yana magana ne akan cewa in sallolin da yawa aka tashi rama su to a rama su al'ula fal'ula kun fahimta to amma wannan al'adar bukhari ne na yi ishara da wani hadisi ya zuwa ga hadisai da suka zo duk da wake ba su cika sharaɗin sa ba akwai hadisai da dama da suka zo akan dai yakin khandak wanda a mafi kyawun su shine hadisin abu sa'id al-khudri a musnad al-imam ahmad da kuma ibn kuzaima da ibn hibban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id ya ce hubisna yau malhandak an nisala an tsare mu daga yin sallah ranar yakin handak hatta kana ba'da da maghribi bi hawiyin min har bayan sallan magariba da wato yanki na dare wato dare ya shiga sosai hatta ku fi na har aka ije mana su aka isar mana wato nasara ta zo shine waqafa Allahu al-mu'minina al-qital qala fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilalan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira bilal ah, ah, bilal yayi iqama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi iqama ga sallah azhar ya sallaci sallah azhar irin kyawun yanda yake sallatarta kamar yanda yake sallatarta a lokacin ta sannan ya umarce shi yayi iqama ga sallar la'asar ya sallace ta fa ahsana salata ya kyautata sallarsa kama kana yusalliha fi waqtiha kamar da yake sallarta akan lokacinta ba wai lokacin ya wuce sai aka yi ta a shaf shaf ba eh kamar yadda zaku faɗa a Hausa ku ko mm-hmm. sannan ya umarce shi yayi ikama ga sallar magarba ita ma ya sallace ta kamar haka sannan yayi ikama ga sallar isha ya sallace ta kamar haka Abu Sa'id ya ce wa zalika qabla an yanzila qabla an yunzila Allahu fi salati al-khawf farijalan aw rukbana wannan kafin Allah ya saukar da ayar da ta zo akan sallar tsoro farijalan aw rukbana in kun ji tsoro ku yi sallah kuna haye kuna tafe akan kafafunku ko a haye akan ababen hawa wato kafin salatul khawf ne to kun ga wannan hadisin shine zai dace tunda an samu al-fawaid din suna da yawa an yi tartibi kaga yayi azhar la'asar magriba isha duk cikin dare duk cikin dare bi hawiyin min al-layl dare ya yi sosai sannan ya sallace su to wannan shine ya dace da tarjamar Buhari, amma hadisin bai cika sharadinsa ba hadisin bai cika sharadinsa ba to a cikin nan wajen akwai masail na farko a tartib bain al-fawaid in ka rasa salloli da yawa in ka zo zaka rama su dole ne ka yi tartibi bisa wannan hadisin na Abu Sa'id kuma shine abinda al-Imam al ya kulla babin akai wanda yake wannan <clears throat> shi ne matsala ce wadda ke akwai sabani mazhabar malik rahimahullah shi ne kan cewar da abu hanifa tartibin nan wajibi ne kuma sharaɗi ne dole ne ka tartikara masalloli yadda suka kubce maka do komai yawansu in ka tashi rama su dole ka rama su bit tartib imamu shafi ya ce ba wajibi ba ne mustahabbi ne saboda haka kaga akallan magana wajen tartibi shine mustahabbi ne domin shine magana shafi a wajensa ba sharadi ne don babu dalili yace babu dalili tunda wannan a a a abin da yazo na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam fi'ili ne hmm. shi kuma aiki la umuma lahu akallan abin da aiki yake nunawa shine wannan shine yafi istishbabi yake nunawa baya nuna wajibci baya nuna wajabci to shi kuma imam malik suka ɗauki daga wannan fi'ili na annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa yana nuni akan wujub da sharaɗi kuma haka zalika yake a cikin mazhabar Imam ahmad shi al'imamu ahmad shi ahmad a wajen sama komai yawansu haka za ka yi dole sai ka yi tartibi to a cikin matsalar tartib akwai kuma matsala ta biyu shine idan kana da salloli da suka kubce maka kuma kana da sallah wadda take ta yanzu alhadira to shi kuma menene hukunci ya za ka rama ya za ka rama tsakanin kamar alal misali mutum ya zo zai yi sallan magariba sai ya tuna bai yi a zahar da la'asar ba wannan ita ce kuma matsala ta biyu kaga ta saba da waccan mm. shine wani shine ake cewa tartib bainal fawaid wal hadira mm. to ita a nan a matabar malik idan dai sallolin ba su da yawa dole sai kayi tartib ko da lokacin ta yanzu din zai fita amma shi ma da sharadin in ka tuna sabanin in ka manta da haka idan ka manta shi wannan hukuncin daban ne amma in kana sane kafin kai magarba ka tuna ba kai azhar da la'asar ba to sai kai azhar da la'asar sannan kai magarba ko da lokacin magarba zai fita ko da lokacin magarba zai fita haka zalika idan tsakar dare ka tashi ka farka a sai ka tuna kan cewar ba kai sallar isha ba a ba kai sallar azhar da la'asar da magariba da isha ba to in ka tashi dole sai ka yi tartib ko da lokaci ko da alfijir zai fito ka rasa sallar isha akan lokacin ta in dai sallolin ba su da yawa in suna da yawa ba sai kayi tartibi ba to wajen yawan shine suke sabani bayan sun yi ittifaki kan cewa raka'a salloli hudu kaɗan ne salloli shida masu yawa ne sabanin akan biyar ne wato idan sallolin biyar ne biyar salloli ne masu yawa ko kaɗan shine ake sabani amma in sallolin hudu ne to wannan dole sai ka yi su kafin kai ta yanzu ko da za ka rasa ko da ta yanzu din lokacin zai fita in dai ka tuna a'a banda ta yanzu hmm, banda ta yanzu kamar yanzu magariba a idan kamar mutumin da yake a asuba ta zo kuma bai yi a zahar la'asar magariba isha ba ya tuna to kaga ko salloli hudu kenan to ba zai yi sallar asuba ba sai ya yi waɗannan salloli sannan ya sallar asuba ko da ku lokacin sallar asuba zai fita hmm. wannan shine mazhabar malik kuma kusancinsa na imam abu hanifa su imam abu hanifa su ma haka suke saɓani a su imam a wajen imam abu hanifa biyar ne Raka a biyar su ne yasir hmm? shi ko wajen imam ahmad shi babu iyaka dole sai an yi tartibin nan komai yawan salloli shi ne mashurin mazhabarsa wannan kuma shatta ce tun ya bar salloli na a koda a kan a bisa kauli da kan cewa wanda ya bar salloli da gangan sai ya rama yana nufin kan cewa kenan mutum ba zai yi sallah yanzu ba sai ya rama sallolinsa gaba ki daya a wannan lokacin sannan ya rama su wannan mashakkar zahira ce eh, imamu yi ko babu ba dole ba ne. kawai ka rama kai sallaka ta yanzu in kai sallaka ta yanzu daga baya sai ka waɗanda ka in kai sallaka ta yanzu daga baya sai ka rama su to kuma wannan far'i ne akan cewar idan mutum ya rasa sallah zai rama ta alal ne yanzu yanzu daga ya tuna ko kuma in ya tuna daga ya tuna zai rama ko ku ya halatta ya jinkirta wato alqada alal fawr aw alal tarafi mazhabar malik alal saboda Allah ya ce aqimi salata li zikri hmm? ay li waqti zikri ga lokacin da ka tuna ka ni ka tsayar da sallah saboda haka nan take kana tuna sallah zaka rama shi kuma imamu shafi'i sai ya ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasa sallar asuba hadisin da muka karanta hadisin imran bin al-husayn da abu qatada sai da suka ja ce ta tahammalu hmm, istamilu kai ya sanya su suka ja raƙumin sai da suka fita daga ina hada wadi habara na fi shaifa ya ce kada su sallah a wannan wadi su fita to kaga sun yi jinkiri ko ba su yi jinkiri ba to saboda haka sai ce wannan alat tarahi amma me saboda a ba saboda su nemi ruwa ba ne. a'a ba wai wannan ne wai da wato abinda wannan barin wajen da suka yi da jinkirin da suka yi li ajalis sala dan saboda sallah ne dan si sallah dan wato wurin sal wurin wurin da za su sallah makruhi ne su sallah a wajen saboda abin da ya same su a wajen eh, saboda saboda haka jinkirin da ake dan maslahar sallah ne to abin da aka yi jinkiri don maslahar sallah har ba za a kafa hukunci da shi akan halaccin jinkirta sallah din ba na malami eh. eh. eh. kwarai zai yi sallar isha sannan ya buli ma ko da zai rasa jami'i, ko da zai rasa haka yake a matsaban malik Eh? a ah, to ballantana falalar jama'a ba eh? kawai mushkilan ƙabiyar wajen mai sallah shi kaɗai ne ko mai sallah a matsayinsa na liman idan kai kaɗai ne kake sallah kamar kai kaɗai ne kana cikin sallah asuba sai ka tuna ba kai sallar isha ba kuma kai kaɗai ne fad to idan ka tuna in dai baka kulla raka'a ba a matsaban malik za ka yanke sallah sai kai kai assalamu alaikum shine ma'anar kafa dole sai sai da sallama za ka fita sai ka fita daga cikin sallah ka yanke ta sannan sai kai sallah isha sai ka dawo kai sallah asuba in ka sai bayan ka kulla raka'a ne in ka riga ka yi ruku'u ka yi ruku'u ka ka kulla raka'a sauran raka'a ɗaya sai ka tuno to sai ka shafa sai ka hada ta ta zamanto nafila tunda wala tubilu a'malakum kada ku bata ayyukan ku tunda ka yi samu raka'a to kar ka bata aikinka sai ka kawo raka'a daya ta zama to raka'a biyu nafila sannan sai ka koma kai sallar isha sai ka dawo kai sallar asuba haka zalika idan liman ne idan liman ne shi ma ya kulla raka'a a bai yi raka'a ba sai ya tuna to sai ya fita daga sallah sai ya sallama da shi da mamu duk su sallama wannan shine mashhurin mazhaba sai ce ku yi hakuri ai ban yi sallah <laughs> idan kuma ya kulla raka'a daya ya tuna a cikin sallar to sai ya mayar da ita nafila in ya sallah ya assalamu alaikum suna subhanallah subhanallah a sallah azhar je sai ya ce ai ban yi sallah asuba bane shikenan duk mun yi nafila kenan sai ya koma ya sallah asuba sannan ya dawo ya sallah azhar ba magana ya istikhlafi illa ala qawli ashhab al ashhab ashhab daga cikin malaman malik yace zai istikhlaf wanda ke kaulin sa fi dacewa da tsiha eh, tunda sallah ce ingantatta aka fara shi da ya tuno ta eh, tasa ta lalace bayan kuma lalacewar ta ta ba nassi bane mm, ba nassi bane akan lalacewar ta a bisa dai abin da yake abin da dalilai suke nunawa na kan cewar dole a yi tartibi tsakanin yasirul fawaid tunda hatta nassi akan cewa sallolin guda hudu ne babu nassi akan su da hatta wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri ai al-fawaid din gabaki ɗaya al-fawaid din ai guda biyu ne tunda magariba da isha a cikin lokacin ne a cikin lokacin su akai saboda haka shi kansa ta tsidi da raka da guda hudu din abin na ijtihadi to kaga a cikin ijtihadi ko maimakon ya zama to kan cewa ka bata mutane sallah musamman masallaci da suke da jama'a eh, wanda waɗansu watakila ba su da da ma karatu da za su fahimta sai sai mun zo wani masallaci wato limamin ma ba ma ya tsayar da sallah har manta sallah yake to kaga irin wannan sai mutum ya sai liman ya istikhlafi sai rukun ka kaulin ashab ya fi Eh, eh, abin nan wannan duk ta ma'ad ne idan ku sai bayan yayi sallar ne idan sai bayan kayi sallar al misali bayan kayi sallar magarba sai ka tuna baka yi a sallar ko kuma a ce bayan kayi sallar la'asar sai ka tuna baka yi sallar azhar ba to sai kai sallar azhar ka rama sallar la'asar din amma ramuwar sallar la'asar din istihbab ne ma dama fil waqt idan da kai sai bayan kayi sallar la'asar sai ka tuna ba kai sallah a zahar ba ka rama sallah a zahar ba da lokacin da ka gama rama sallah a zahar rana ta faɗi la'asar ta fita to shikenan ba za ka rama la'asar din ba kaga wanda yake nuna maka kan cewar shi kansa tartibin ba sharaɗi ba ne a cikin hali ne duna hali kuma wannan mahallin ibn abdulbar ya faɗi hukuncin nan mahallinsa mahallin ijma'i ne hmm. sau da suwar ɗin haka suke to duk wannan a bisa asasin wannan hadisin sai kuma dangane sai kuma batun idan jama'a ce a cikin wannan hadisin na Abu Sa'id ba wanda aka kawo a nan ba wata riwayar ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal ya kiran sallah sannan ya iqama ga kowanne daga cikin sallolin a wata riwayar ya kiran sallah ya yi ga kowace daga cikin sallolin wato ya kiran sallah a riwayar farko ya kiran sallah daya lokacin azahar sannan a ya mata ikama la'asar ma ikama magarba isha kowace ikama wata riwayar kuma wanda yake ita bata inganta ba akwai ibn lahi'a ita ce kowace sallah yi mata kiran sallah yi mata ikama a wannan riwayar bata inganta ba wata riwayar kuma kamar da muka karanta ta hadisin abi sa'id al-khudri babu kiran sallah ma ikama ce kawai ga kowace sallah ikama ce ga kowace sallah wanda yake shine a mazhabar malik matafar malik kama za a yi ga kowace sallah kamar a bisa wannan zahirin riwaya kamar yadda matsalar ta riga ta gama a ta gabace mu a wancan karatun cewa mutum zai yi hal yu'adhin wa yuqam wa hal yu'adhan wa yuqam lil fa'ita ko hmm, haka ya tarjama aiwa babul adhan babul adhan ba'da dhahabil waqt anan wajen ya kawo yin kiran sallah bayan bayan wucewar bayan wucewar lokaci na'am to wannan su ne abubuwan da suke da alaka da alfawa ito sai kuma a tartib bayan alhadiratin idan salloli na yanzu ne su wannan kan sai an yi tartibi tsakanin su ka yi tartibi tsakanin azahar da la'asar sauraka idan mutum ya yi sallar la'asar sai ya tuna idan mutum ya rasa azahar da la'asar in ya tashi ramawa zai rama azahar da la'asar ko da lokacin la'asar din zai fita kamar rana ta kusan faduwa sai tana tuna bai yi sallah azhar ba ga kuma la'asar ta yi ba zai ce dan ya samu lokacin la'asar bari ya yi ta ba sannan daga bayan rama azhar dole ya tartibi domin hadiratain ne sallolin yanzu ne sai ya azhar sannan ya yi la'asar na'am a daga cikin abin da yake karfafa mas'alar tartib dinnan a shine a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ko ba haka ba saboda haka yayin da ake cewa ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tartibi tsakanin sallolin nan fi'ili ne aiki ne nasa kuma aiki baya nuna sharaɗin yin abu kenan ko wajabci akallan abin da yake nunawa istihbabi to idan aka hada da hadisin da sallu kama ra'aytumuni usalli ya nuna cewa duk wannan ba kawai mujarradin aiki ba ne ƙauli ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar yadda ganin ina sallah sai ya zama to aikin bayani ne na wannan umarnin to kaga wannan zai karfafa ƙauli da kan cewar tartibi din wajibi ne kuma sharadi ne kamar yadda malik ya tafi akai amma tartibi na kan cewar komai yawan salloli kamar yadda yake masabar imamu ahmad wannan ƙauli ne wanda yake mashakkata zahira ce ta za a yi mutum ya manta sallah a wato yana da salloli na sati ɗaya a kansa sannan kuma yanzu lokacin sallah ya yi a ce sai ya rama kuma ya manta a yanzu sati ɗaya din sai ya koma ya yi ta sati biyu kenan ya ta sati ɗaya wanda ya yi ya rasa su sannan waɗanda kuma ya zo ya yi a baya tun da bai yi tartibi ba su ma ya biyar da su kaga wannan mashakka ce wadda take kiyasin shari'a ba zai taimaka masa ba na'am babu ma yukrahu min as-samar ba'da al-isha babu abinda aka babun karhanta abinda aka karhanta na hira bayan sallar isha as-samar asalin as-samar an dauko shi ne daga wato daga as-samr as-samr bisukun shine launin hasken wata domin sun kasance suna yin hira a cikin farin wata to sai hirar da ake yi da daddare aka kira ta a samar saboda ana yin ta a cikin farin wata to abin da ya zo na karhancin yin hira bayan sallar isha na'am na'am ya ce musaddad ibn musarhad ibn sa'id al أوف ابن abi jamila al-arabi ko na'am أبو المنهاد سيار ابن سلامة الرياحي yace in talabtuma abi barzat al-aslami na tafi tare da abu tare da mahaifina ya zuwa ga abu barzat al-aslami sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam nablat bin ubaid na'am sai babana yace masa ba mu labari yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar yana yin sallar farilla sai ya ce ya kasance yana sallar garjin rana wadda ita ce wadda kuke kiranta sallar farko wato sallar azhar kenan hina tadhhabu shams bidad bidad almu'jama yayin da rana ta karkata kuma yana sallar la'asar sannan ɗayan mu ya koma ya zuwa ga iyalansa a ƙuryar madina alhali rana tana da sauran garjin haskenta wato tana da ranta ma'ana tana da sauran haskenta bata ta soma irin fatsu-fatsun a faduwa dinnan ta yi la'asar wanda ake cewa la'asar lissi na'am na manta abin da ya faɗa a cikin sallan magariba wato shi abul min hal shi shine ya manta da. na'am kuma ya kasance yana soyarwa a jinkirta sallar isha ya ce ya kasance yana ƙin a yi bacci kafinta da kuma yin hira bayanta ya na'am ya kasance yana fitowa daga sallar asuba yana sallama daga sallar eh, jijjifi safiya yayin da ɗayanmu yake sanin wato abokin zamansa a haduna bilfata yana karanta daga ayoyi 60 ya zuwa ga ayoyi 100 a cikin sallar asuba wani hadisin ya gabata a gare mu mun karanta shi a wajen lokacin sallah a zahar da lokacin sallar fajr mm, hadisin abu barzatal aslami wanda a ah, ah, shahid a nan wajen ya kawo shi ne a kan wato karhancin yin hira bayan sallar isha taban hirar da ake nufi hira a kan abu wanda yake ko halal ko mustahabbi amma hira akan abin da yake haramun ai shi kowane lokaci ne ba shi da keɓanta da lokaci kowane lokaci ma ai bai halatta ba bai halatta a yi hira ta lagau ba mm. ko a lokacin bayan sallar isha ko ba lokacin bayan sallar isha ba sai dai bayan sallar isha ta taddul karaha tunda zai zama laifi biyu ga yin ga hira haram ga kuma saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na yin hira bayan sallar isha to malamai sun yi saɓani wajen istinbatin menene menene hikimar hana wannan a ah, ah, saboda waɗansu ah, illar waɗansu suna cewa wannan zai kai ya zuwa ga wato mutum ya yi bacci bai yi sallah asuba ba ko kuma ya yi bacci bai yi sallah asuba a lokacin ta na muktari ba ko kuma ya yi bacci ga barin kiyamun lai ya bacci ga barin kiyamun lai to idan ya ya zamanto wannan ita ce illar to wannan yana nufin cewa kenan a wannan karhancin ya an kayyade shi da lokacin da wannan illar ta bayyana saboda haka yanzu kamar irin lokacin da dare yake mai tsawon gaske din nan dare yake da tsawo wajen awa goma sha biyu tsakanin sallar isha da sallar asuba ko a irin wurare waɗanda suke daren yana tsawo to wannan ya nuna kan cewa ba makaruhi bane kenan mutum zai iya hirarsa tunda in ya kwanta zai iya samun sallar asubarsa hmm? za a iya cewa haka to wannan tahsis ne bil saboda illan nan ta zato ce ba mansusa ba ce musamman da yake waɗansu daga cikin malamai su kuma sun ce a'a illar shine cewar mutum ya ƙare daransa da sallah ya zama to abinda zai yi a ƙarshen ranarsa a ƙarshen wuninsa sallah ce yadda yana gamawa ya riga ya hutar da masu rubuta zunubi ba za su rubuta masa komai ba zai bacci ya samu aminci hmm? maimakon ya zo yana hira wadda hira za ta je ta sanya shi ya ɗauki wani laifi hmm? shi ya sa wannan to kagan idan wannan ita ce illar komai tsawon dare ba za a ce kuma mutum a yanzu ai za a iya shiri ba ko kuma mutum a ce a idan dai za ka samu wanda zai iya tashin ka in illar dan tashin sallah asuba ne kai kuma ka saba akwai wanda zai tashe ka ko agogo zai tashe ka Watakila ma agogon naka ma mai muntsini ne wanda zai iya tashin ka zaka akwai alama wanda zaka sa irin wannan to wannan zai sai ka ce to ai wannan zai halatta zai jaza maka kenan ka zauna kai hirar ka komai tsawon dare wannan duk bai fitar da abin daga karhanci ba mm. bai fitar da abin daga karhanci ba saboda wa'annan duk ta'alili ne wanda ake yi da istinbati ba lallai ya zamanto haka ba sai na umar ya kasance har dukan mutane yake yi akan hira bayan sallar isha yana cewa yakan ce a samaran awwalan lail wa nauman akhirahu wato hira farkon dare sannan yi bacci a sa wato idan mutum ka tsaya ka duba lokacin da yake mai tsadar shine kake bacci in kai hira a farkon dare inda za ka yi bacci a farkon dare lokacin da yake fi komai tsadar shi za ka tashi da nishadi saboda komai zai zamanto ai komai yana da ladansa sai ka biya idan baka bacci ba a farkon dare sai ka biya a ƙarshen dare to yanzu kaga to wannan hadisin ya yi magana akan alhadis. Alhadis ma'ana daga almuhadasa zance ko to yanzu a hira da mutum ya ɗauki waya yana ta shiga a groups yana ta bibiyan groups da posting yana gani yana karba yana bayarwa ana bashi yana bayarwa ana bashi ko ba chatting yayi ba ya ga wani post ka ya wannan zai amfani ga mutane sai ya tura bai ma gama karanta ba ya tura sai ga mutum ya awoyi akan wannan da ya shiga cikin wannan ko bai shiga ba tunda shi wannan ai ba hadith bane harshen so ila bai ce komai ba mai magana da kowa ba hmm? na'am illa irin ya shagaltar da lokacin da ba abin da ake so a ba musamman in kuka lura wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha sai aka sanya abin da yake muqabala da bacci shine hadith aka ai aka sanya hadith din yake muqabala da bacci saboda haka duk abin da zai mukabala da bacci ya shiga ciki sai dai idan amfanin sa yafi amfanin baccin sai dai idan amfanin sa yafi amfanin baccin to shine yanzu zai zo a babin da zai zo nan gaba na'am babu samari babin yin hirar dare fil fiqhi a cikin ilimin addini wal khair da al'amura masu ana alheri ba'da al-isha bayan sallar isha to shine wanda ake faɗa abinda zai zamanto shi yafi baccin maslaha eh, in yafi baccin maslaha na'am عبد الله بن الصباح شيني وندا أكيد ce مثلا كذي الأطار البصري قال حدثنا أبو علي الحنفي أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد الحميد الحنفي قال حدثنا قرة بن حارث نعم قال انتظرنا قال انتظرنا الحسن يجي انتظرنا الحسن من جراء alhassan alhassan shine Alhasan ibn abil hassan albasri imam ahalil basra mun jira shi wato a masallaci saboda suna jiran ya zo saboda majalisi da yake musu na ilimi warasa alaina ya yi mana jinkiri har sai da muka kusa daga lokacin da yake tashi daga majalisinsa wato yana da majalisi wanda an san lokacin da yake tashi daga lokacin to mun yi ta jiran sai zo har lokacin tashi bai zo ba sai gashi sai ya zo sai ya ce da'ana jiranuna ha'ula ya ce waɗancan makwabtan namu su ne suka kira mu wato kamar yana itizar yana ba da hanzari wato abin da ya sa ya jinkiri bai zo musu ba kenan sun makala sannan ya ce anasun ya ce anas ibn malik domin ya riske shi mun jira annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare har sai da wato rabin dare ya shiga ya buluguhu yana itikewa ya zuwa ga lokacin wato har sai da ya kai rabin dare bai fito ba sai ya zo ya yi mana sallah sannan ya yi mana hudu ba sai ya ce ala ku tattaro hankulanku ku ji hakika mutane sun yi bacci sannan eh, sun yi sallah sannan suka yi bacci ko kuma ba ku gushe ba kuna cikin sallah matsawar kuna jiran sallah kuna sauraron sallah alhassan ya ce hakika su mutanen ba su gushe ba a cikin aikin alkhairi matsawar suna sauraron alheri ƙurratu ya ce ya ce wannan yana daga hadisin anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da ƙurra ya kawo ta ƙarshe tana cikin hadisin wato ba magana shi ƙurra ba ce a cikin menene shahid akan wannan hmm. a samar fil fiqh wal khairi ba'da al-isha

ana fa magana hira bayan sallar isha ne ah, fa hatabana sai mana hudu ba bayan sallar isha ya hudu ba eh to ai shine ba ba an yi zance ba bayan sallar isha to shine idan zancen na ilimi ne na fikihu ne na alheri ne babu laifi a yi shi bayan sallar isha hmm? babu laifi a yi shi bayan sallar isha bal ya zo ma a kamar yadda ibn rajab ya kawo a sharhinsa a hadisin abdullahi ibn amr bin al-as cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba su labarin bani isra'il har sai sallar asuba ta yi da daddare har sai sallar asuba ta yi hakan an ruwaito daga cikin ibn shubruma daga fuqaha ahlul kufa da ahlul kufa su al'adarsu su suna kwana suna darasi bayan sallar isha har sai asuba ta yi ana darasi na ce wataƙila daga nan yan ta tablik suka samu wannan da al'adar ahlul kufa ne to ka san al'adar ahlul kufa za ka ga a kansu abubuwan a mazhabar abu hanifa suke to kaga wannan hira ce akan me kan sha'anin abinda ya danganci fikihu da alheri. alkhairin nan ya hada kuma duka wani abu na aikin da yake zai zo da alherinsa zai koma zuwa ga al'umma shi yasa aka ruwaito aka ruwaito daga sayyidina umar radiyallahu anhu hadisin sa ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hirar dare shi da abubakar fil amri min umuril muslimin a cikin al'amari daga cikin al'amuran musulmi wa ana ma'ahuma ni ma ina tare da su wato kamar a sa mitin bayan sallar isha akan abin da yake na al'amuran musulmi to wannan babu karhanci akan wannan na'am na'am shi ne ba da hadith sai dai idan alheri ne la khaira fi katirin min najuwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas in wannan ne to amma in kulle kulle ne dan ai jamhuru ko ayi menene kalmar da suke faɗa hmm. ba murdiya ba akwai wata kalma da suke faɗa su dai suka sani na'am نعم أبو اليمان أبو اليمان محمد ابن الحكم شعيب ابن أبي حمزة دقى الزهري يتي سالم ابن عبد الله ابن عمر يا ذن تامن حديثي دقى أبو بكر ابن سليمان ابن أبي حتمة النسب تاشي زواج كاكنسا makaruni kaga ya hada su su biyu wajen riwaya shi wannan abubakar ibn abi ibn sulaiman ibn abi hatma an ce an ce daga cikin zuhuri yana cewa kana min ulama'i quraish yana daga cikin malaman quraishawa na'am cewa abdullahi ibn umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar isha a ƙarshen rayuwarsa yayin da ya sallama sai annab sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya ce kuna ba ku labarin wannan dare naku to haƙiƙa ƙarshen wato kan ƙarshen shekara ɗari to babu ɗaya da zai saura daga wanda a wannan rana yake a bayan ƙasa fawahilan nasu sai mutane suka razana a wata riwayar fawahalan nasu sai mutane wato suka yi kuskure a cikin wannan zance na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wato kuskure ya zuwa ga abin da suke yin zance da shi daga waɗannan hadisai a kan shekara ɗari wato shekara ɗari ɗin nan wannan annabi sallallahu alaihi nufin duniya za ta ƙare ne ko kuma yake ne to ɗansu abin da suka fahimta kenan daga wannan hadisai hmm. har aka rawaito sayyidina ali ya ne musu kari yana cewa ba haka bane abin da dai annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ya ce babu wanda yake a yau yana bayan ƙasa da zai yi saura ba wai cewa rayuwa ta ƙare ba wato karnin nasa shine zai kare duk wanda yake da rai a bayan ƙasa to ba a lokacin nan wato ba zai rayu ya ketare wannan a shekara ɗari bayansa ba saboda haka shekara ta ɗari da ashirin ba wanda zai ketare ɗaya daga cikin dalilai da ake nuna cewar duk wani daga wanda ya yi da'awar cewa shi sahabi ne kuma mutuwarsa ta wuce wannan to ba za a yarda da shi ba shi yasa na ƙarshe yasa malaman hadisi suka suka yi ijma'i akan cewa ƙarshen sahabbai wanda ya rayu shine a abu abu tufail amir ibn wasila al-hijazi shine ƙarshen sahabbai waɗanda ya rasu a shekara 110 bayan hijira shekara 110 bayan hijira Allah ya bashi tsawon rai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yayi shekara 100 har da yan kai kenan eh na'am duk da shekarun da anas ya yi anas ai bai kai anas ai bai kai a shekara 120 bayan 110 bayan hijira ba ya rasu shekara shi gabaki daya shekara a 90 da yan kai ya rasu a 90 da yan kai ya rasu na'am yana nufi da wannan cewa wato wannan tsarar zai kare zai zo karshe duk za su za su kare um, bukhari ya kafa hujja da wannan akan cewa al annabu annabi baya bayan kasa ya mutu tunda inda yana bayan kasa a gashi wannan hadisin ya nuna kan cewa ba zai rayu ba bayan wannan wani zama cewa hujja kamar aljanu ake sai karata dubu kaza ko ya wani a wani ayana maganar mutane ne ba aljanu ba eh, mutane ake magana ba aljanu ba kuma mutanen ma wanda suke bayan kasa banda wanda suke sama kamar annabi isa ah, annabi isa yana da rai amma yana sama ba a kasa yake ba haka zalika waɗanda kuma suka ce alhazir ba annabi ba mutum ba ne mala'ika ne nan akwai wanda suke faɗan wannan to haka shi ma bai hada da shi ba bai hada da mala'iku ba amma a zahir daga hadisin ibn abbas da yadda suka hadu da alhadir mutum ne shi zahiri saboda haka wannan shi hujjar bukhari wajen cewa alhadir ba shi da rai na'am babin yin hira tare da bako da kuma iyali to kun ga wani shi wancan kun ga shi mustahabbi ne wannan shi ma kuma ko dai mustahabbi ko halal eh, na'am yin hira tare da bako ko kuma Abbaif zai iya daukan baki tunda daif kalma ce wadda take kamar adu mm, kalma ce wadda take la wahida laha min lafziha tana aita tana nuni akan alwahid wal jami' na'am abu nu'man muhammad ibn al-fadl as-sadusi معتمر ابن سليمان ابن طرخان at-taimi yace babana shine Sulaiman ibn Tarhan at-taimi ya zanta mu Abu Usman dai Abu Usman ah, Abu an-Nahdi Abdurrahman ibn Mul eh, na'am alhajin me za ka ce masa alhajin sai ya hajji ba eh to shi za ka ce masa alhajin masu abdurrahman ibn mul yana daga cikin muhadarami ya musulunci na'am daga abdurrahman ibn Abibakar bakr as-siddiq cewa ashabu suffa ma'abuta suffa wato shi take rumfa da take a bayan masallaci a karshen masallaci wadda aka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi ga duk waɗanda yake ba su da iyali ba su da gida daga waɗanda suka yi hijira sai su zo su zauna a nan wani lokaci adadin nasu yayi yawa wani lokaci kaɗan gwargwadon yadda kowa daga ya samu wadata ya yi gida nasa ya yi mata sai ya tafi sai ya kyale shi kenan in kuma babu in kuma bai samu ba sai ya zauna a nan wajen na'am sun kasance mutane ne fakirai kuma annab sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wanda ya kasance yana da abincin mutum biyu to ya tafi da na uku in yana da nau in yana da in yana in hudu ne to da to da na biyar eh, to to a na biyar ya zamanto tare da shi ausa disun ko na shida kuma ce wa inna ababakar ko ko anan annan ya ce maka hmm. wa inna ababakar ko zai iya zamantowa wa anna ababakar sai ya ce anna ashabas sufa kenan kuma cewa abubakar ko kuma wa inna ababakar inda wa inna ne sai sai kuma ya zama tokanca kuma abubakar ja abi talatin ya zo da baki eh, da mutum uku ka gani duk da yake da yan gari ne a nan suffa din suke mm, amma duk da haka baki ne an ba su hukuncin baki na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da mutum goma kun ga wannan a taimakekeniya da juna na'am dan wanda yake ba su da shi a tafi da su su je su ci abinci hmm. na'am ya ce shi abu abdurrahman kenan yake cewa fa huwa ana sai ya zamanto wato adadin ni ne da mahaifi da mahaifina da mahaifiyata ban sani ba shi abdurrahman ibn mul ne yake cewa ban sani ba ya ce da matata da da kuma akwai hadimi wato shine a bara baran gida tsakaninmu da kuma gidan abubakar wato bara ne wanda yake ma gidan abubakar hidima ya ma gidan ɗan hidima na'am kuma lallai kuma abubakar ya ci abincin dare wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zauna a inda aka yi sallar isha sannan ya dawo sai ya zauna har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin dare sai ya zo gida bayan abinda Allah ya so na daga dare ya riga ya wuce sai matarsa ita ce umar roman umm, sai ta ce masa me ya tsare ka daga bakinka ko kuma ta ce daifik daga bakonka a shine dai baki din sai ya ce ashaitihim awa ma a ashaitihim dole wannan yadin sai ta zo saboda mace yake mai ɗabi da ita ya'ul mukhataba au baki ciye baki ba su abincin dare ba sai ta ce abau sun ki hatta ta ji har sai ka zo ba za su ba za su ci ba sai ka zo an bujiran musu an miƙa musu abincin suka ki sai abdurrahman ya ce fa zahabtu sai na tafi ni fahta ba'atu na ɓoye kaina ya san abin za a huce a kansa sai ya ce ya gunfar ya kai jahili <laughs> wato ya same shi fajadda'a ya wato zage shi da yakin da zagin da zai sa wato ya ce Allah ya yaga fuska wato fuskarka ta ko hancinka hancinka ya tsage ka ya tsage yana daga cikin zagin larabawa wasabba ya zagi sai ya ce ya ce ku ci abincin lahani'an ba ku ji daɗin cin abinci ba domin abincin ya yi jinkiri lokacin da yunwa ta cigu sosai aka ce ku ci kun Eh, yanzu ba ku ji daɗin cin abinci ba sai ya ce afamuhu abada na rantse da Allah ba zan ci wannan abincin ba har abada wai mulla rantsuwa ta da Allah take ba ma ɗaukan wata loma face abincin wannan lomar ta ƙaru daga ƙarƙashin abincin aksara min wanda ya fita yawa ya karu ya ce yana nufin hassai da suka koshi abincin ya zamanto ya ma fi yawan abin da ya kasance kafin nan sai abubakar ya duba wato abin da ke cikin akushin abincin sai ga abincin yana nan yadda yake Koma sama da koma ya fi haka yawa sai ya ce ma matarsa ya ukta bani firasin ya ke yar uwar kabilar mutanen firas menene wannan sai ta ce ba wallahi na rantse da abin da zai sanyaya min idanuwata mm-hmm. shine ubangiji na ko kuma da'ar ubangiji na wannan ba yana nufin halaccin rantsuwa da ba da Allah ba tunda yana koma zuwa ga rantsuwa da da Allah ko abin da yake sifar Allah na'am wallahi yanzu ma ta ma fi yawa da abin da ta kasance da ta ma fi haka kafin nan da wato ninki uku sai abubakar ya ci to bayan kuma ya rantsuwa bayan kuma ya rantsuwa a riwayar abu dawud sai aka ce yayi kafara wa ziyada ta zo a cikin abu dawud wanda yake shine tun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya rantsuwa sai ya ga wani abu wanda ya fi shi alheri to ya je ga alherin sanin ya kafara na'am sai fa akala minha abubakar sai abubakar ya ci daga abinci daga akushin ya ce wannan ya kasance daga shaidan ne yana nufin rantsuwar da ya yi sannan ya ci loma guda sannan ya ɗauki abincin ya zuwa ga annab sallallahu alaihi wasallam abincin ya wayi gari a wajensa tsakaninmu da waɗansu mutane akwai alkawarin zaman lafiya sai wato a al'ajal wato muddar har ta wuce sai muka rarrabu wato mutane goma sha biyu tare da kowane mutum ɗaya daga cikinsu akwai mutane Allah ne ya san nawa ne tare da kowane mutum fa min ha suka ci daga wannan abincin ajma'una ga baki ɗayansu auka ma ko abin da ma ya fi haka to kun ga a shahid menene shahid a nan da suka yi magana da matarsa da ɗansa shine a samar ma al'ahal kenan da kuma suka yi magana da bakin saboda haka idan mutum zai je hira da bakin mutum ya yi bako abinda zai sa ka bai masa kewa sai ka hira da shi ka shali shi haka to wannan ya halatta haka kuma hira da iyali hira da iyali ma aisha radiyallahu anha takan ce ma a sahabbai ta kora su ta ce musu bayan sallar isha kowa ya tafi gida domin ya ce takance in sarifu ila ahalikum fa inna lahum fikum nasiba ku watse kowa ya tafi zuwa ga iyalansa domin suna da rabo a gare ku a wajen ku kowa yana da rabo wato iyalan mutum suna tare na'am amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sa hm? shine shine shahidin ko shine shahidin to kuma wanci imamul al-bukhari yakan yi ishara da waɗansu abubuwa da suka zo na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba cika sharaɗinsa ba ba su cika sharaɗinsa ba amma sai ya ishara a sai ya zuwa gare shi akwai sauran abubuwa na fawa'id amma hadisin zai ƙara zuwa ai insha Allah a cikin alamatun nubuwa a cikin mu'jizozi a cikin mu'jizozi daga cikin abin da hadisin yake tabbatawa karamatul auliya hmm. karamar waliyan ba wariyan Allah tunda wannan karama ce ga sayyidina Abubakar hmm. wanda yake far'i ce ta mu'ujizar annabawa eh, wanda hatta waɗanda suka ta mu'tazila da suke inkarinta suna tabbatar da wannan cewa idan dai karamar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun yadda da ita in ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce sun yadda ba su yadda ba domin a zamanin annabi ce sun yadda sallallahu alaihi wasallam sai su ce mu'jiza ce ta daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ba a zamanin sa ba su yadda ba na'am to sai wannan tambayoyin bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yace malam mun yi karo da wani akan babur sai shi ya karya kafarsa bayan wasu kwanaki da faruwar hakan sai shi wanda ya karya din dai ya kamu da ciwon amai da gudawa sai ya mutu to shin malam menene matsayina ya sai da sai idan dole sai an likitoci sun tabbatar idan wannan ciwon da ya kamu da shi sanadiyar wannan karan da aka yi ne to zai zama tokan cewar zai yi kafara kuma diya zai biya diya ah, sai dai idan an yi sai dai idan sun yi sulhu sun haƙura in kuma ya biya diya ta rai din abin da ya biya ta diyar karaya din sai ya to an dawo masa da ita tunda a diyar rai ta haɗiye diyar kafa da karaya idan kuma likitoci suka tabbatar kan cewa wannan wani ciwo ne daban da ya zo to babu kafara a kansa kuma abin da ya biya shi na diyar karaya da ya yi ko kuma sulhun da aka yi akan abin da ya yi ya same shi na karaya to wannan ya shi ne kaɗai abin da yake kansa shi ma yaro a yana ɗaukan diya daga cikin dukiyarsa da ike kuma duya ai kuskure dama ba mutum ne yake biya shi kaɗai ba iyalansa ne asibai ne suke biya wajen azumin in ya balaga yana kansa hmm.

sannan kuma kaɗan bashi wani abu wanda zai rike iyalansa to in aka inda bisa kaga wannan musalaha ce ai to sannan wannan wata mata ce ba ta da lafiya take roƙon a yi mata addu'a Allah ya bata lafiya Allah madaukakin sarki ya bata lafiya ya gaggauta mata waraka kuma Allah ya ba mu lafiya Allah ya dawo mata da yadda wai yadda ta bar gida ba ta same ta ba yarinya ya ci yarinya shekara goma sha takwas Allah ya dawo da ita Allah ya tsare ta a duk inda take Allah ya kare ta min bayni yadai ha hawa min khalfi hawa wa an yamini ha wa an shimali ha wa min fawqi ha wa min tahti ha Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim